وإنما للزوج أن يلتئنا وإنما للزوج أن يلتئنا بنوي حمل أو برؤية الزنا مع ادعائه للاستبراء وخيلة بينة الإجزاء ويزجن القاذف حيث يلتئن ويسجن القاذف حتى يلتئن وإن أبى فالحد حكم يكترن وما بحمل ثبوته يقع وما بحمل In bi subutihi ya kawo kar'ata an malikin hatta ta ba wa yabda uzzawaju bi lilti ani bi dar'i haddin arba'il aimani izbata nau nabiyan alama wajaba محمسا بلعنة إن كذب محمسا بلعنة إن كذب وتهلك الزوجة بعد أربعة وتهلك الزوجة بعد أربعة لتدرأ الحد بنبي مدعى لتدرأ الحد بنبي مدعى تهميسها بغضب إن صدقا تهميسها بغضب إن صدقا ثم إذا تم اللئان افترقا ثم إذا تم اللئان افترقا alhamdulillah fallon wannan fasali ne mai bayani fil li'ani ga hukuncin li'ani a rana wace mai bayani akan li'ani kuma da ainihin hadisan da suka zo akai ne da kuma ayoyin da sun kai magana akan li'ani wa inna ma lizawji an yalta'ina wa inna ma haqiqa lizawji yana lizantar miji ba dole na ba lizawji miji ya samu an yalta'ina shi li'ani ba ala zawji ba ya samu in ya gama ta ta ta da shi barta da Allah shi ruha mata asiri shi kyale ta shi barta da Allah don haka an ka ce wa na malin zauji ba a ce Allah zauji ba wa na malin zauji an yanta ina miji hakika ya samu shi li'ani akan mi bi nabi hamlin da kori ciki ya bar mata ta ta samu tsarki sanan ta ta kama shi ko da dawa ku ciki bi nabi hamlin da kori ciki ko kuma da kori da ko dama an haihu aw ya ita da ko kuma tanye kan mata tana zina to duk dai irin wannan ya samu shi li'ani amma kuma in ya kalle ta barta da Allah kuma yahi maluma sun yi sun haka nan shi toha mata asiri ta toha mai haka shi ma tana ya kamar shina zana aiko kaga ai babu li'ani eh, babu li'ani nan amma ta toha mai asiri ka ta faɗa ma kowa yahi kuma almai suna nan ma'adda aihi amma abin da ka sashe li'ani ma'adda aihi tare da da'awa ta listibra'i ya ce ta samu barra ta mahaifa sannan ta ta kama shi ko kuma shina gida ta samu haila bayan ta samu haila guda ta samu tsarki tana cikin tsarki bai take ta ba har lokacin cike bai na gare ta bai zo ko ina ba ma'adda aihi listibra'in wannan kuma kahuna ai wannan li'ani wahaidatun sannan da haila bayyanatul ijza'i wahaidatun haila guda bayyanatul ijza'i ta iso in ya kasance watan mace an hakama ta da zina to haila guda in ta samu haila guda ana iya li'ani da haka nan an gane wahaidatun bayyanatul ijza'i in an ka samu haila guda gare ta shikenan babu ciki ko za a yi li'ani akan ru'atul zina an gane ko to shi na ce to wahailatun haila guda ta ishi ita istibra'i haila tana zama istibra'i bayyanatul ijza'i ashe kenan kaga sai ta samu haila sun za a mata haddi wahailatun haila guda bayyanatul ijza'i ta isu ai haddi akan ta ba sai an tsaya jinan ciki ba inda ta riga ta yi zina sai abin sai ta samu haila gudun kai ya kasance a jehi mai ciki sai a bari sai ta samu haila guda in ta samu haila guda an san kenan babu ciki don haka sai a yi mata hukuncin jifa sai a jehe ta to wai zanul qazifu wanda yawa mata ta yi kazafi abin sa an kace mishi kazafi saboda ba mutum hudu sun haganta ba in ya ganta shi kadai kazafi na haka nan kuma in sun haganta su biyu kazafi na haka nan kuma in ta ciki ba nashi na ba kazafi na to shine ce wai zanul qazifu ana daure wanda yawa mata ta yi kazafi hatta yalta in hashe li'ani wa in aba in ya qil'ani fa wal haddu haddi hukumun hukumci na ya qatinu wanda ke haduwa da shi za a gama shi da hukunci na haddi mai haddin nan wata haddin kalfi za a yi mishi za a yi mishi haddi a ya mata kazafi ba sai an ce kawo da wanda ka gane ta ba ba sai an ce shi kawo da gane ta tare shi ba ta gacin umarin al'adala ne da ya gama ta tare da wani